Tambaya ta hudu, menene ɗabi'u na kyautatawa da surorinsa? Amsa, kyautatawa shi ne jin tsoron Allah a ko da yaushe da kuma shimfida alheri da kyautatawa ga halittu. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce, lallai Allah ya wajabta kyautatawa a kan kowane abu. Muslim ne ya ruwaito shi daga cikin nau'ikan kyautatawa na ɗaya kyautatawa a cikar bautar Allah maɗaukakin sarki ta hanyar tsarkake niyya a cikin bautarsa Na biyu, kyautatawa ga mahaifa ta hanyar faɗa da kuma aikatawa. Na uku, kyautatawa ga zumunci da ‘yan uwa. Na hudu, kyautatawa ga makoci. Na biyar, kyautatawa ga marayu da muskinai. Na shida, kyautatawa ga wanda ya munana maka. Na bakwai, kyautatawa a zance. Na takwas, kyautatawa a tattaunawa. Na tara, kyautatawa ga dabbobi.